ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. دكتك مزونك mazauna akwai munafukai waɗanda suke ƙudurta cewa abin da suke ciyarwa na dukiya domin ɗaukaka kalmar Allah hasara ce da haraji a kansu, domin suna riya cewa ba za a ba su lada ba idan sun ciyar, kuma Allah ba zai musu uquba ba in sun kame daga ciyarwar, amma duk da haka suna ciyarwa ɗin a wasu lokutan domin riya da kare kai, kuma suna jiran wani sharri ya faɗa maku ku tare muminai don su huta da ku. Allah ya san abin da suke fatan ya afkawa mumine na sharri da juyawar zamani a kansu, don haka ya sa mummunan ƙarshe ya koma kansu, ba a kan mumine ba, Allah yana jan abin da suke faɗa, kuma yana sane da